بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم da wannan lokaci da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka ta mai jalalaini tv ne kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin ƙoshin lafiya a yau waɗannan hanyoyi da zan yi bayanin su hanyoyi ne da mutum wanda yake fama da matsala ta ciwon kai ko da ciwon kai na ɓari guda ne insha Allahu idan aka yi amfani da wannan hanya da zan yi bayani za a samu waraka kuma za a rabu da wannan matsala baki ɗaya ko da kuwa ciwon kan naka yana da alaƙa da jinnu insha Allahu a yi wannan haɗi insha Allahu za a rabu da matsalan da farko abu biyu za a samu za a samu kustul hindi kustul hindi bahari za a samu icen kustul hindi ba sanya ba icen kustul hindi za a samu shi a islamic chemist sannan za a samu fari da farko yadda za a yi za a rika ɗiban fari ƙwayoyin nashi ƙaramin cokali za a hada da ruwa ƙaramin kofi sai a tafasa sosai bayan an tafasa za a sauke sai a bari ya huce ba tare da an tace ba bayan ya dan huce sai a tace sannan a sa zuma kamar cokali biyu a juya sannan a sha da safe bayan an ci abinci sannan za a samu kustul hindi bayan an daka shi ya zama gari sai a dan samo garwashi sai a rika ɗiba ana zuba to mutum wannan hayakin shi zai rika shaka wannan kustul hindin bayan ka zuba shi akan garwashi to hayakinsa za ka rika shaka insha Allah a yi wannan so ɗaya a rana bayan an sha wancan a hayaki da wannan Allah yadda a cikin sati ɗaya za a rabu da matsala ta ciwon kai ko da na ɓari ɗaya ne insha Allah mutum zai yi ban kwana da shi Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana lafiya idan ana amfanuwa kar ku manta ku yi like ku yi subscribe na wannan tasha mai albarka sannan ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye shiryen mu a duk lokacin da muka tsora su wanda yake da tambaya ko ƙarin bayani zai iya aji mana akwatin aje sakonni waɗanda suke son shiga group namu akwai link a description za su iya dubawa domin kasancewa a cikin wannan group na mai albarka sannan kar a manta a sharing a rika tura wa 'yan uwa da abokan arziki domin su amfana baki daya mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu